الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدق ولقد صدقكم الله وعده إذ تغصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أهد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تعكنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ولا إذ تسعدون ولا تلوون على أهد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تعذنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا ترى ga watan sha daya watan zulfi'ida hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin tafsiru surati Ali Imran. آية تقريد سن دبيو نعم عليكم السلام نعناوة آه. تحریم نحو کہنا أما فی حال الاکراہی Eh, lokacin da ai matsatsi ya samu mutum aka turfafa shi fa inna man lam yutqil azaba wanda ba zai iya jure wahala ba yurakkasu lahu fi i'taihi ma talabu minhu amma kalan gane ya ba su suke nema ala sharti an yakuna ساخطا في نفسه ذكر فناكي رنس أفكاتي غير راض عنه ولا عن صنيعه saboda haka nan wala kada sadaqakum Allah oh la kada sadaqakum Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku gaskiya Allah mai gaskiya ne Wa wa'adahu na sa ya yi alkawari ya cika maku har kuna kan bin Allah su za ku samu nasara kuna sakin Allah Allah na kyale ku istahsunahum bi iznihi lokacin da kuke kashe su da izinin Allah da umarnin Allah hatta idza fashiltu har kuka kama saɓari wata na za'atun har lokacin da kuka yi rauni dai za a ce fashiltun inda kalmomin sun haɗu ce lokacin da kuka yi rauni wata na za'atun ta zuwa kama gaddan fil amri kisan umarnin da aka ba ku ka lura duk inda aka fara gardama rauni ne ya shigo a rauni in ya shigo za a fara gardama kuma a kullum za ka samu lalatacce sai an gama abu sannan zai ke ba haka ba kuma lamarin karfa kan ne yake nufi na Allah an ce shugaba ne kai to shi kenan kai kana da ra'ayi akan wannan matsala ga akwai wani abu da za ka ce a kai yake babu wannan ya yi magana wannan ya yi magana wannan ya yi magana sai ka tashi za ka yi magana ita yana da magana raba daidai ba ne ba an kana da magana za ka yi ta da wuri an baka dama a yanzu maganganun mutane ka fara kai ɗan gaddama ne to kuma masu yi ba su san suna yi ba don za ka ga wani kamar mutum ne shi a shi a shi ba mutum ba ne ba duk wanda yake baka haka akwai wanda ke nema tare da shi shi bai da kwakwalwa da kwakwalwa sun ke aiki in ka bibiya dalili ne na ƙarshe idan da ina da kwakwalwa mutum ne wanda in mai kwakwalwa nan ya tashi bai shakkan ya fara ko zuwa ƙarshe. in ya fara ya damar fala harkan ga baki daya duk inda ka zuwa shi in ku zo a ƙarshe in ya faɗi magana sai ya rubuta sauran to a ashe sai ya tara maganan mutane zai faɗa dama ce to kaga wannan ba za a ba shi dama ba ba rashin ba shi dama ba ka yi haftara da wannan in kana shugaba babu abin da ike nema sai kujerarka ko kuma yaron mai neman kujerarka wannan duk dama da fi akwai wanda ke faɗa sai haka kafin hmm, ga ga gabiri bi ya gagga goga da ga gabiri bi ya In imma akwai mai gidansa da yake rafaɗa faɗa shi ya san kujera ta fi ƙarfinsa amma akwai mai gidansa da yake so ya hau kai to don haka zai bi da harka amma in ban da ba da ku ba tun yayin da ya zauna bai da kwakwalwar komai bai da basiran komai akan abin da za a yi tun da abin da za a tattauna ai ta tambaya a kansa ba ko ai gane in ba ka gane ba ka yi tambaya a kai ai ma bayani in bayani yi masu bayani a wurin tambayi sai lokacin sai a ce an fara an fasa mutum yau yanzu zai an fahimci mawdu'in guda ma mata samu je gida ka tunani to in ma eh, shi ke lema. Wajen ma yana nema wa wani bai wuce biyan biyun nan don haka nan shi aikinsa ya fata ba aikinsa ya gyara ba kuma baligi ne bai shi bali wanda yake haziki bai da wata inda za ta fashi ba ba ka je suna complain din da haziki ce ke wanzu ai ba zai adalci ba ya za ka fara gabatar da wannan yi magana in riga yi magana ba sauran magana sai ka in ɗin sun yi buɗe ba yi magana akan matsala to dole sai dai abi in ma ka kiɗi da gangan kai ko daga kana in kai ya cikin gaske ne ba sai ka kawo ba? ka kwaso farko ka ebo tsakiya ka ɗauko ƙarshe amma a zo kan misali an ce mu yi da me za ka ce me za ka ce me za ka ce me za ka ce ka gana an ba da dama ba dole sai ya zo da farko ba ba a son ya zo a farko sai a za ka ce me za ka ce ta a sai kai magana to so da kana wannan ko da ba mawdu'in sura ne ba gaskiya ayan ba kamar wannan take magana ba in ina suka alaka da maganan da nake yi kaddama kaddama tana zuwa ne daga rarrauna ne kawai alaka amma asalin ayan ba wanda take magana kai ba tana magana dai wa'in wanda suka kaddama Allah ya rufe a hatta idan ka shirtu har lokacin da kuka yi rauni wata naza'atum kuka kama ja'in jafil amri akan aikin da aka faku wa afaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbus kuka saba ainihin bayan da Allah ya nuna muku abin da kuke so na sarrafa samu da ganima ta makafin ɗan duniya kuɗi kuɗi sun fata rayuwa sun fata rayuwa Da dama ana neman su ne saboda Allah dama ana neman su ne akan ka'ida ga da kyau minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah to ai haka ake haka da kiyama wannan kun din sai ta zo daidai da mu domin daga cikin ku akwai masu neman duniya shi ya zo neman duniya ne ba wai addini a ya tsaga aika wasu ba shi ya ba a yi samu wanda an yi ba an yi ba me ya nashi subhanallah za ka ce Allah ji kan an harawa fi isa su na Allah na Allah babu munafunci tare da su ana ta ce sai ku ce za a yi wa annabin mubaya'a yana so ya tabbatar da ɗan ƙaninsa zai je wurin aminci shi ba musulmi ne ba amma yana son duk inda addade zai bi to sai bayan ya yi nazari zai iya barinsa ya gama biyu wa mutanen madina to gaskiyar magana bawan Allah nan ya ce ya ɗebo abu shi kuma ba zai bashi ba kuma abun nan da ya ɗebo wallahi laraba ma ba su shi sau da kanan yanzu ku kun zo kuna son ku rabu da shi to ku san abin da kuka ɗauko yaƙi fa za ku yi in kuka rabu da shi kuna faɗa da duniya kamar su ka su ka ike yi kamar menene ike yi wannan ba ya tare da ni na gaban nan na gaje wani wuri ba ku ka je ga da ka saboda haka nan yake cewa ce ku tabbatar da yaƙi dole ne a gare ku suka ce eh mun yi ce to to eh mun wannan mun mu ɗan yaƙi ne sai ce ko ku ga min yadda kuke fara kama da wani yaƙi ne shi ne ya salon faɗan ku faɗan mu salamu daga nesa muna amfani da kibiyoyi idan aka zo kusa kibiya sai a ajiye ta amfanin ta kaɗan ne sai mashi jarumai zai sai mashi idan aka kuɗi sai ta takobi idan aka farki juna sai buka dai ta gini hawa arba hawa hudu na ɗaya ibiyoyi a nesa kwasa-kwasa masu mashi guda ɗan mashi da na awa kenan mashi ta saboda haka nan idan aka yi kusa da juna jiki da jiki ba damar mashi aiki ba sai dai ta koyi idan aka ba da kokowa aka ba da damfan juna sai ruka ta gini kwanan ne za ka same shi da kayan nan guda hudu tare da shi sai dai wani iso ne ta danki yana da kwari biyu wannan ya ƙare ga wannan ta saboda kana haka sai ce abbasu sai ce yan eh, yaƙi ne shi kenan kun ka nan ko yi masa mubaya sai ce to sai ka ce ka ce da hannunka ba ruwanka mu ne ibo musulmai menene sharaɗin da kai wa ubangijinka ya faɗi za mu yi wa ubangijinka kaza ba za mu yi kaza kada ba za ku yi masa kaza ba farko dai akwai bauta masa shi da sauransu to kai kuma fa za ka je wajen mu me kake so ya ce eh kawai ina so ku tsare ni irin tsaron da kuke wa ‘ya'yanku da matanku. Suka ce an gama. To mu kuma an muka ce nasara, yanzu a bamu. Ita kuna da aljanna, kuka yi bara, mun yadda. Su ba su ɗauki annabi ba su kai garinsu don ko su zama shugaba, ko su samu minista, ko su samu mai anguwa ko su samu sarki ko su samu mai tara zakka ko su samu mai tara zai ada ko su samu mai da babu ɗaya daga ciki kawai su za su kare masu zance su kare manzon Allah su tsaya masa ya kisar da sako daga nan a ba su aljanna kawai to da na ake tafiya ne da wayan na iya tafiya a ji a samu amma in ba a samu irin wa'annan ba ko an shirya a dakatar da shirki ya dakatar da shi ne shi bai shiryu ba da rauran matsala ya ku taimake shi yau alwala ba daga yawa za ka nan akwai takura kana lilo da yawa maza ka ɗan jinjika jikinka ga shi nan karkata rashin kofa eh? zalla sai an samu so ne mu uzuri don ku ba haka ba ka fara wannan kaɗai ba ciki ba ɗan duniya ɗan duniya ta zai ba wuri sai kana ga ɗan duniya ka fita tun da wuri in dai kuɗi ka zo nema ba za ka samu wannan ba ka tai ka nemi kuɗin ka kawai ya bi ma da yi nan ko an tara kuɗi ka gana tara kuɗi yan sun taɓo sama na addini addini ne ra'ayi ana yin sa na kwata-kwana wannan addini ya kasu ko kafin a ce mu wadatar da addini a Najeriya yau sai za mu talabta. Bukatun mu ba, ba bukatun mu na ba bukatun addinin mu ba. Tsarin da yawa. to dan kana nan tsakani da Allah wanda yake da yawan kuɗi ya wuce. Shi ya fi tsayin alili a gare shi. Wanda ko ka ji ka gane da wurin mutawi. sau da kanan shi ne yake cewa an yi ya shi tufa ta na za a tun fil amru na ma wuce wannan wa a sai sun min ba da ma a rakun mataribon min kun man yari da duniya to kafin kuma da wannan da yari da duniya ba za ce da zara da shi wa min eh na duk duniya ma na to yanzu to tsakanin mu da addinin mu ka kalli tsakanin mu da shi bai zama nesa ba kaskanci muke cikin kaskanci kuma ba to ina aka gane ta a don gane ba gane ta ba karanta wajen malamai suna karanta suna fasara amma su gano ba za a yi haka ba na ce na san mulmali wal jahil wani ka da yake amma kunan ba ku da yi kai ma ba ka da shi ba inda aka garaje shi da masallacin nan nake ce kayi gaskiya amma da ta ainihin kayi nauyi ina ma ka hada mu gaba da kuma sannan na nasarar muke kusan za ka bibiya da inda aka zaɓi muna karkashin hannu in ka lura in dai da sunan musulunci za ka sau bindi ne fa muke bindi ko da shi ko ba shi harka ba da tafi don ta duk ya dabba ne bindi za ka shafa ba ta tsare ba ta komai ba ba inda muka ra'asu inda in aka gunta lemu a zai zaya an ce ko shi kasa aka baka shugaba aka gaba ka, nan inda za ka je ga wannan nan inda za ka je ga wannan karshe sai a waye gari hausan bahaushe an ba ka nama ga an ce ka kayanka sai ma sai da ce ga wukan ba nama ko ga nama ba ba ka domin yadda muke a ƙasƙanci ka domin yadda muke da babu ka dubi duk da kai ka kai maka asan ko ke gudanawa daga masallaci zuwa kasan. da ƙasan da masallacin duk gaba ɗaya da sunan musulunci bindi ne mu tafi mu yi mu shiga rigar ƙabilanci ma sai mun fi samu da rigar addini ba mu kabila da ba mana kaza ba ba za mu yadda ba zan je in gaya musu mutane sawa ya ce a ya kuru me kuke so minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma kaga bayan dai abin da yake um, me yake da thumma tarafa thumma tarafakum anhum liyabtaliyakum daga Allah ya kawar da ku daga kansu zai jirace ku annan ba na biyu eh, suna kashewa ba can tun farko ya yi biyu ne yi har abin da ya auko ya auko shi na sarrafa an hun kada da Allah ya sauka musu da taimako su kafiran daga gare ku don ya ziyarta liya kawai ya dama muku lissafi a ƙarshe ku ga goma suna mata yasu aiki tun da fashin ku ke kashe fashi hmm? me ya ja muku duniya yin ka dogi ɗan abin da suka yi wa karance ɗan abin da suka aikata abin da suka aikata zaɓa wa manzon Allah suka yi da abin da aka umarce su shi kenan Allah sai kire na faru. sai shi suna kashe junansu suna kisa har na kisa aka yi asara sai dai baya asara ba na Allah da aka kashe aka shiga yan duniya duk inda yan duniya suka shiga abu da zarce ko ce hikimar uh, awwal malam Muhammadu awwal ga ce masa ne eh, ta eh, suke cewa yake cewa za mu yi da'awa amma kan mu sa kuɗi a ciki don farko abin da muka ce kenan za mu je ma gudawa wa'azi da ka kace eh kana da kuɗin mota da jin da za ka ci tun da a lokacin muna iya tafiya a kafa cin na kafa za ka bi ko na mota ke zan bi na kafa. to kana da abin da za ka ci dole jakar nan na kafe akwai garinka akwai kule kulinka akwai menene ɗinka kana da akalla abin da za ka ci ko da kwana bakwai sannan za a yi da a tafi da duk yin da za mu je in an je a masallaci za a fara matsaya a yi musu wa'azi liman ya yi sallah ba liman shanke ne eh, ba ya gama mu yi nasiha ga jama'a mu yi kafin mu yi bayan to saboda haka nan daga nan za mu fito da gabarin mu da za mu ci jama'an gari ko su a ci abinci wanda suke nan yara yara da kuka zo jin karatu da ne duk corona mu tare abincin da aka je da shi a zo ba a ci abinci da sassafe a tashi gari ya waye a rarrabu su wane ne za su koyar da kaza wannan za su koyar da kaza wannan za su koyar da kaza ba za su zama su yi mana gefe gobe wa'annan su yi kaza haka aka fara lokacin da aka fara ba mu dubu biyar ko wanne mutum dubu biyar ko wanne dubu kaza nan aka fara rikici ba bi muka ɓata awan da kanmu amma galibin nan ba kai albarkan ba wanda suke dan Allah su ne suke albarkan wala kada afa anku to Allah muku afuwa dai aika aikan da kuka yi kun yi wa Allah laifi amma Allah ya yi muku afuwa wallahu zuwa fadlin ala almu'mini Allah mai falala ne mai kyauta ne kan mu'mini kada wani ya ratsa wani ai an ce in babu dawa babu da'awa nan ku je nan ka tafi da'awa ba ka da ba kana da da'awa ba so da'awa ba ka shiga sanyi da zai za ka ce babu da'awa babu da'awa in babu imani muddin ko ka tafi da'awa ba tare da imani ba to dawa ko za ka shiga don ƙarshen ta kalli zakin da barace barace zaudara yaudara zamba zamba ai kun san guru da laya bai amma ai kun duniya da bai istikara wanda ita ba istikara kafiri to za a yi muku istikara ta gana nan dai ka tuna masu abin da ya same su nan is eh, tus'iduna eh, wala tazuna yayin da kuke ta gudu kun yi gangara kuna ta gudu isa'ati eh, kun gangara la tazuna ba kwa waiwaye sau da wuya ta yi wuya ala adi da shi ba a baya fa ku dubi tsakanin ku da manzon Allah ku tuno alƙawarin da kuka yi wa rasulu ya uku fi ukhrakum Manzan Allah na kiran ku duni eh, lahiran lahiran kar ku ba ta lahira ka san laifin wanda ya gudu fa asabakum gamman ikan bakin ciki ya same ku tare da wani bakin cikin tare da shi Likaila, la ta zanu anin don kada ku yi bakin ciki alama fa kafin a wanda ku karfa bakin ciki kan nan aka dinga musu lugudan jarrabawa wala ma asabakum sannan abin da ya same ku na raunuka wallahu kabiru Allah mai ba da labari bima ta'maluna abin da kuke aikatawa wannan su ayoyi guda biyu sharhul kalima sadaqakum Allah wa'adahu akwai na haru sidqul wa'di shine tahqiquhu wal wafa'u bihi tabbatar da alkawarin da cika alkawarin shi ne sidikul wa'adi li'anna sidika mutabaqatu ta sabari lil waqi gaskiya ce ne labari ya daidai da abin da ya auku wa hadha al wannan alkawari kana lahum ala lisan rasulillahi ya kasance a harshen manzon Allah manzon Allah ya mutu Allah ya musu alƙawli amma alƙawlin ya zo wurin su da harshen annabi إذ أخبرهم به دنيا ما بالعبار النفرة وهو يهيئ صفوفهم للقتال ينا شريع صفوف أنا صفوفنا فأياجي وننذاق ضيع إذا كنت خبرنا موها لك إن كنت قرنا أنا منشي نصرا عندما كوي أولا لي a sun maganan dakaru ba a faɗa ba a dogon magana ba shi gida ba mukaddima babu hannun eh, khatima duk kwalliya ne kun tsaya a nan za mu ci nasara idan kuka tafi daga nan za mu rushe za mu shiga hadari shi kenan kwaya rike saboda kanan ba maganan kaje ka yi maganan tawili in ka ji ana magana ana maimaitawa an yi da gaskiya su sa a ciki sau da kan sadaka kuma Allahu wa'adahu an jazakum ma wa'adakum ya zartar muku abin da ya muku alkawali ala lisanin rasulihi sallallahu alaihi sallam bi qawlihi lil rumati maganan da yake faɗi wa maharba a ma ke da ku Ba tsaya nan wuraren ku ba ruwanku da yaƙi ku ji abin da zai taso muku amma duk abin da ake a filin faɗa ba ruwanku da shi fa inna la nazalu zalibina, ba za mu gushe da muna masu nasara ma sabattun makanatu kawai da suka tashi kaga a wayan da sai an shirya abu an gaba su zo su warware ko da an ce nasara za ka iske a daidai ƙarshe a kanace sai ya rufa ake gaba ɗaya in ana bin shugaba ana bin sa ne a akhirih ba a fara ba na yi ƙoƙari na to zan sa sai an jima na sai an yi duka shi kenan wannan sadaqakumullahu wa'dahu kenan tafassumuhum kawai ma'ana ta taqatulunahu Idan hesho alfasa, kene hesho. Ya tsala ha shahu idan fasalaku. Ba a batala ya tsata ji a jikinka. izinihi, ai be izinihi, sa'inu lakob, ba izini Allah gare ku fiyade وبإعانته دما تيمقون لكم على ذلك في كلمة فشلتم معنى فشلتم ضعفتم وجبنتم على القتال وكي روني وكجفعروا كلمة تسعدون أقيلها أكي لن بير سعيدا يسعد إذا طلع المنبر إن يهو منبري أو شطعان كوي هو كم رفي ممتي هو كمن مثلا تنزل تطلع فوق طبقة المسجد وأسعدكما يسعد أكعلى مثلا إسعادا إذا صار في بطل الأرض إذا متن يتفي جنجري kaga ai daga nan in za ka je makarantar bakin rafi daga nan gangare ne daɗin gudu gare shi in ka tafi fa fa fa fa fa fa za ka je har har tsalle za ka dinga yi amma ai za a dawo in an tashi dawo shi ne matsalar ko keke ne kuwa amma za a gangara to gangara shi ne a sa'ada sai da kana ya gangara fi batsalin arzi eh, a wani wadi جريا على صعيد الأرض أكم تسكن تخم فكان الإسعاد إبعادا نعم وخير نئسا أكما كان دمتنا ذاك نساء لما صلى الله عليه كي جنبرنا تدعى سعادتنا يعني. سيعدو كلمة تسعدون ولن أسعدني تذهبون في الأرض فارين بنا هواني من المعركة يقال أسعد إذا ذهب في سعيد الأرض ولا تلوون على عهد لا تلوون رؤوسكم على عهد تلتفتون إليه والرسول يدعوكم في أخراكم أي يناديكم من خلفكم إلي عباد الله ارجعوا إلي عباد الله ارجعوا نعم لا يلومه فأصابكم غما بغم أقول إذا عرفها الباء غما بغم أي قد تكون هنا للمصاحبة غما مع غم كان أي أصابكم غما مصحوبا بغم آخر والجم الأول القتل والجراح يا رجاء سامعكم tabakin ne yake da suna lebaitin na ulul himma yace ina baya baya dan uwan zan da raina sai na ga rayuwa tana cikin baran rayuwa tana cikin baran idan ba zan iya so shi ba kwanan da muka yi shi ranar laraba ne a'a ba aulolin ba ne ba ya shi kenan na kan sakan maka ina yan wale kai na dan wale ma ba na ka ne ba ko na sakan muku amma zan jin zuwa amma an yi gaskiya ne ina jin duka zan tabbatar lalle kana rikewa yace ina ta wanzar dare na, ina jin kitar da raina don in samu tsawon rai sai na fuskanci shan rayuwa na kutsawa gaba ka yi gaba gaba shi da za ka rayu duk ɗan baya baya a galabiya shi ake kashewa har zai zai gwaye gari bisa kanka su ko ɗan gaba ɗin nan an auna shi an kauce masa sai kun kana san ba zai ka ga gari lamar ya same ka wasani eh, haka ko eh, mai ga alƙasalu wal والثاني الإرجاف لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولمؤمنا بسيئة كن قدو كذو كذا بيغا مؤمنا الأبار عن كك عنك ونني ما ونني ون شن وندا أكا كسي أكا ورونك كوكا كسي عني ولا بعث أن يقول الغم الأول ba mamaki ba abun mamaki ne ba جنب الأول يا كرنسي هو الذي جنبه به الرسول شين يا رب فكر بكي النبي بمخالفتهم إياه وأصابهم ضم الهزيمة بي أن فرقهم أنهم بكي تشن أجنبوا به ميزان قمة باكر أنها تنفكيش ولا باس أن يكون الجم أن يكون الجم الأول هو الذي shi ne wanda suka هو الذي كفاته النبي بمخالفتهم saboda saɓawa da suka yi wa annabi nan ma bakin ciki ne saɓa masa shi ya yi baƙin ciki kai ma in ka tuno ka faɓa wa annabi lamarin akwai boni wa asabahum gammul azima daga nan ainihin bakin cikin karyewa ta zo su. dole dai gammobi ne gammomi ne guda biyu ko an haɗa duka ma dan mun saɓawa manzon Allah da kuma dan mun karyewa fashewan yaƙi dan ma kwanan nan baya nan na kusa kai Ibrahim baya nan yana riga rigarsa to ka dawo ba tashi ba nam ina ake can inda aka kawo ko a nan lamba ta shiga. wa asabakum damman bi dhanni damman farko ko dai ya kasance kisa da raunuka dammu na biyu jita-jita an kashe annabi wa inna na farkon nan ya zai ya kasance dammu mai dammu saɓawa annabi suka saɓawa annabi Bakin cikin saɓawa annabi ga kuma sun waɗe na farko dai kiri Allah ya ce kada ku manna zaman kunan shi ne nasararmu, mu tafiyan kunan shi ne rushewan mu suka saba kada nan a ji labari sun saba ai ishe su bakin ciki na biyu suna barin wurin shi aka yi gari da yaki ya karye to kaga shi ma ba to duk ana iya daukan kowanne aka dauka in ma a dauki wannan wa in ma a dauki wancan amma tun da ba sai garo da juna ba dukkan suna iya haduwa gammon fafawa annabi da gammon raunukan sannan gammon karyewa ga kuma gammon gisa-gisa an kashe annabi duk ri hada ai jazakum ala ma'asiyatikum nan Allah ya saka muku akan saƙon da kuka aikata gamman ala gamme a yanzu dai gammu bai da matsala a fili yake wal gammu asalin kalman gammu alamun nafsi bakin cikin rai zafin rai wazin kisadari da kwantakan zuciya to yanzu kalman gam fa asadakum gamman bi gammin an fassara shi na haru an fassara shi a cikin kalima. Sai da kana ana gamman bi gammin sai ka nemi na amma ya dace ka rike su duka. Na fata kun da hannu minar ganin mafi, wala ma asabakun minal mau, wal kiramati, wal alami, wal akahani. Kaga duka, saba wa Allah guda ɗaya, ga amin da ya haifar. yanzu in mun dakata maganan eh, in muka ɗauki ba dakawa ba in muka ɗauki maganan eh, muhammad bello hafizahullahu da ke to yanzu da haka ake ba to yanzu ka duba sabawa ɗaya aka ga abin da ya faru to yau ana wuni sabawa manzon Allah wuni idan baka mai baka tsaya ka zage da gaske ba a gidanka ne za a faɗa wallan Tunda in ko ina ya gagara sai ka ce bari in koma gida in yi to san gidan sai ka tanta su mun haka na kuma ina nema abi na wajen mai kaga man bi gan gamman gamman waje kai fushi ka dawo gida ka tada abun gani ka kare wasu jama'a wanda baka da alaka da su ya zama mu, ka kare ɗaliban ka sallah su ma ya zama gammu gamman bi gamman ma'anar ne. ma'anan ayoyin nan guda biyu farko dai ma zala siyaqu fi ahdafi ahu faqad taqaddama fi siyaqi qariban nahya Allah ta'ala al-mu'minina عن طاعة الكافرين في كل ما يقترفون من ما أخبروشي أنا سوجا مدانا بتشنزا وياتي يا فهمت فهمت اللاباري على القران متو جاء يربط اللاباري بيد للتافين كرم تامة حتى اجل ريديو تي دي لاباري وتقول انا زي لاباري فرقا قال من هذه يكاد وما تتوقع كده ماني ثم قال انا تالله كان ورانا هيك kaga gobe da ana ike har waya za ka ɗauka kana yawo da ita da rediyo ta je ta amare shi mace ta fara abinda da aka sani namiji ya fara mari yau ga matar ta fara mari to ko ya ga a kwashe sannan yana zuwa ce to ran nan yan kwana inda ya tafa mata ta wanke shi da mari ko za a ɗaura a nan kaga ana bin labarin an haddace labarin kaga mata yadda suke tsoratar da tsorar da shi kaga yadda maza samari ke tsorar da shi dottawa na tsorar da shi masu karatu da rubutu suna tsorar da shi wanda ma ba su iya karantawa da rubutu sun riƙe shi suna tsorar da shi wai ga alƙur'ani mun kafa ganewa wannan salon shi ne a alƙur'ani ta fasahan ƙur'ani aka yi aka zo aka koya masu da wannan diraman ai koyo ta ake karatun ta ake ba kawai hausawa ne zalla suke zama suna ci gaba da wannan dubarun ba ko karatun da su aka yi ko da suna ta saurin ganewa in aka nuna musu ga yadda ake sai su ci gaba da suna karawa suna karawa har su zama wata tsiya to amma ga alqur'ani yanzu misalin ah, inda da yayin da na tashi a karatun te. Eh, to daga abun sai ba zai ci to shi kan zan ci ba da abun sai ba ina kwana tasiri ne sai ce to ai ni ba ta shi da ni ba to ba ta shi da kai ba na san me yake ba ta shi da shi zuwa sama ba ko ba ta shi da shi zuwa kaza ko ba ta da shi zuwa karatu ba ya ba da ni Abdulaziz a ina aka aka tsaya jiya ce eh lokacin na tafi haɗa in raka kafin zuwa baki. Ta zo ya za a tambaya. An tambayi ga wuri mai kafin yawa iya ta zanga ƙarfi sai ce bari je ji. Allah wannan ya dace. Kana da littafi ba ka da littafi har ka baro gida ka zo ka zauna ya kamata kafin inda aka tashi inda aka kwana. ya kamata ka san inda aka tashi ba wannan ka samu fensir ka sa alama ba a'a a labarin ma an tsaya a kan lokacin da aka ce ba aka ce ba a kan haka aka tsaya har ana a tsara a kan a bar shi haka ka duba yanzu da alkur'an da labarin gidan rediyo wannan ne aka fi saurarawa gidan rediyo ba ma wai labarai ba a'a wannan abin da ake biraman da ake karantarwa na littafi wanda ake karantarwa shi aka fi mai da hankali kuma shi aka fi fahimta sama da alkur'ani labari sai aka maka na shekara kama har gwada a gwadawa suke ga wata wani da aka yi ta a wuri kaza a wuri kaza wani ya faɗe ta ga Allah akan wani abu ne ya faɗe ta kuma wani wuri ya faɗe ta لا فسق وذاب على كتي على مكة لا تلبس الحق بالباطل كيف جاو كوا تكشافا عين عيسى كجي أنا مغانا عين كي لجيبا من غبي كجي أغنبنا جيتو وانا عيناني عيناني تدينك هي أغنى تيسا دولي أصلا سوالي بكتا إنتا كي تلسيسنني سمبو لدولي بكتا dalilin yin waka saboda ana samun kujerar makka kujerar makka ba a cikin ya amfani ta Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban in ka tafi makka a wannan ka an sa wa kanka rayuwa me isa ba a ce aya kaza yana ta sauka da daddare ko da rana menene dalilin saukan aya kaza wani kai tsaye buge jibba ta da dalilin sauka ita in kuma akwai su kawo amma ni na bincika na kwana a kai na yi shekara a kai ina neman dalilin saukar da ba da shi. amma ni ma in an faɗi ina so kazan ka baka sai ba ta da shi sai ka sai ka ce ka ba ta yi ta shiga ka yi kwanuka ta tambayi tambayoyin tambayoyi amma a haka kana yi kana jin tsoro ba abun mamaki ne ba ya zama kana da shi ya jama'a mu dawo kan alqur'ani mu dawo afala ya tadabbarun alqur'ana inda mutane za su yasa daga malam komai a duniya da lahira na cike fafahan duniyar nan qur'ani ne ya kunshi hawa jama'a da ma za a siyako ya fi kaga malam ma yana kawo irin wannan usulai bari din hakura kai ma za a siyako fi a hadafi tubun sigan maganan ba ta gushe ba wannan zuwa ta ala imrana a wajen maganan abubuwan da su abubuwan hudu to qad taqaddama fi siyaqi ya gabata a magana qariban نهي الله تعالى المؤمنين أنا وان الله ديانا مؤمنين عن طاعة الكافرين في كل ما يقترحون عدو الشعور الذي تكي بادوا لما ظن قال توقعت لنا ابا مشاورا قال لا دون ابا مشاورا دون ذلك ظن ذا ان لنا ابا مشاورا فتكبرت شاورا كافر يا كما تكبرت ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى والله حتى تتبع ملتهم أشي وهي إسا هي إسا وانسان Allah taimake ni an tambaye ni na haro ɗin nan na haro na biyar kun gan shi بطلان كل دعوة ما لم يقل لأصحابها حجة وهي الآباشرة وهي المعبر عنها بالسلطان في الآية إذ الحجة باشرة نقبا وننبا إن رب نهر الزوات تتبينين يا أخي كما تكون بشي وما ما يعيشي مو ba a karɓar shawaran kafiri ko kafira to wannan ko lafiya aka ce kafiri ne zai baka shawara ai ka shiga matsalar mun kusa mai bayan mutanen mu da aka tura a kafashen su kashe su ba ake akwai tuhumta a ciki mai ƙarfi sai dai wanda suka tura shi ba dama ai masa wannan tuhumtar don an ce kana tuhumta za ka kawo dalilai kuma yan dalilan da za a kama malam ba za a amina za a ta maka taron dangi ko daga nan kuma ƙarshen ka ka kafin ƙarshen ka amma ka yi hattaran shan maganin kafi ko kaka duk da magungunan nan so suke haɗa su amma mutanen mu sun san maganin kirki sun san na ƙarya ko kaka sai daidai su yi musharaka karatun nan guda ɗaya ne a wuri ɗaya ke karatun nan ko kaka ya kamata ka samu musulmi amma fa musulmin ne amana duk da dai amana na da wahala a ce maka yau kare ba ya fi musulmi amana kare kaga kare in ka horar da shi kace ka ishi abinci ba rage ba amma sai ka sa mata ka kacce shi abincin su ta je ta ci ka ce wa ɗanka kan ka karɓi abinci ka ce zai karɓa shi kamar da kare an ba shi horo ana zuwa da ana zuwa kawai a yanki nama ka dubi kuɗin kare daga nama soyayya yana kai shi a jefa masa ya sun sama ya ɗauke kansa ko da yana neman kai na maka burdani to ai ka duba ɗan kafar sai maka kakkace abinci a koyi na mana zai yi amma ka da kake ba ka kai abinci ba da ke dole sai dai kawai dai na nako ai jirgin jango amma da ai ba haka ne maman ka koda ka yi tunanin za ka karɓa da'in bakin wancan ɗin tana yi wasa ka uwar zona kaza kaza ajiya ga kai kaza har ba zo ɗan kaɗan ɗan ka yi kamar za ka za in kai maka haka shi kenan na koya afa a bakin zai ku zo sai na taimaki baya ki da tun bari ma ya shi wani abun amai zai yi أبو داشي جيبا جيت في رشي الله فيها لا جالي شي شعورا كافري ويشيرون به عليهم دو سكي بعد شعورا دشاورا تنصر ووعده يعبث يعني القول بأنه سيلقى الرعب آه عفوا ظن أقوى ونشاء شيء فقد تقدم في السياق قريبا نهي الله تعالى المؤمنين عن طاعة الكافرين في كل ما يكترقون ويشيرون به عليهم سبحانه شاور أحكم مسلمين قطع قطع أكبر أقول مثالي نرعي سيدي وزن يفتن ووعدهم يمس القول بأنه سيلقي الرعب زي ساس في قلوب الكافرين kuma ya fa وقد فعل إذا أي جزاء ولقد صدقكم الله وعده yace zai sa tsoro a zukatan gafirai gashi yayi wa kada fa'ala falafal hamdu Allah mun gode muna godiya gare ka ko ba za mu gode ba alhamdulillah eh mu gode wa Allah an yi wa mu wannan an sa tsoro banda tsoron da aka samu su yanzu ma wannan musuluncin da muke tafiya da shi kawai ba mu muka kare muke kare kanmu ba wannan albarkacin tsoron ne kawai in banda ba dan haka ba malam duniya gaba da ai ta abu in ka tafi aikin naji ban yi tunanin wanda tunanin da na yau a hudu ba amma lokacin da na je na ga aikin haji na ce to ai ji ma a lokacin mutum ko ya ma ko mutu a ba za ta yi a wurin wallahi kamar dai daga zan a cikin mota Allah ba su fata yau ina ganin to ai ma me wahala yanzu don an zan kashe mutane kaza ne ina ruwan ko ta ko aka bi ta ko aka ce to menene da jama'a birjik abu ya ce so aikata duniya ta mu ce amma jama'a mun ba Allah yau gashi mun koma gefe duk inda musulmai suke duniya yau binki ne ba wai Najeriya ba kadai duk inda ake jin da jin labari kaza duk dindi ne sai to a zama abu sufiyan inda abu sufiyan ya yanke ala an a ilil madina kafin bayan an yi faɗan an gama ba ya yanke zai dawo ba da ya kasu laman biha don ya kashe wa'inda suke madina ko ya ta'asila shi a fatanu ya tumɓuke gindinsu gaba ɗaya ku Ta'ala Allah ta'ala الله تعالى nan Allah Ya saukar da. الرعب في قلبه وقلوب أسرائه فعدلوا سكا بوكا سكا قوما عن قصوة المدينة مرة ثانية وذهبوا إلى مكة لقد صدقكم الله وعده يعني القول غيركم يعني إيسا ما لم يكن فلله الحمد والمنه ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم النبي يدعو للبدن والمؤمنون في حمراء الأسد ولم يلقوا بعض سفيان بس زما أبو سفيان ما فر وجيشه يقول يقول وفي هاتين أتكلم عن هاتين الآيتين أو إن الآية بدابيو يخبركم تعالى الله كباس الأباري بمنته عليهم شوتد إليه حيث إن عند أيوة مسلم وعدكم من النصر وقال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ ترصونهم بإذنه بين عرضه أي في هذه الآية عود في هذه الآية عود إلى التسلية أقول قوموا وكوروا أدع النبي أن إكدسونا دعوة ta an riga an yi muku ya rasulullahi ala ma asabahum ai wannan abu da ya same ku daga dare ku ne wa izharu li istimrari inayatillahi da bayyana masa ci gaban taimakon Allah tabaraka wa ta'ala bihi tunda ainihin ya sake su ya sai da taimakon to ana cikin tafiya dai sun gala sai ka sai da wani taimakon kaga wannan yana nuna haƙurantar da annabi ci gaba dama ga abin da ya faru saba kuka yi lokacin da hankali ya dawo kuma annabi Allah ya zai fitar da ku daga halin da kuka shiga cikin sa shi kenan wannan to ayan wazalika annar rasula sallallahu alaihi lamma bawwa ar-ruma ruma rumata lokacin da ya ajiye maharba ya zo ya shirya maharba a kan dudu ya nuna wa kowa da target ɗin da zai kalla don haka nan ka zauna kawai ba ruwanka da cikin yaki ko da ka ji rigirigirigi daga baya ya zo ya yi wurin kuma ruwanka da su ko da nan wurin da aka saka to yanzu me yake da suna me za ka ce ma nan da wannan kasa mutane abu su saba lokacin da ake zuba kankarar nan sai na kalli ɗan ganganci wanda bai da tsoro shi ne in an mutu sun ce ba tsaya nan duk wanda ya taho ba ka za ka sai ka ƙasa kawai mana can in yi duba ya ga ana karasiya da kayan mutum wani sai a wani da shi sai ya ta kwakwalo da gudu ya za ya ce oh. sai na ce to ashe ba mu nuna ba mutumin ka ta gani kai ne mai bacci ko shi a kai na gan ka ni na kama ka wasu ba ai tun da kaje ya shiru ka tambata bacci yake yi duk da kaje an ce ma ya shiru karatu daga farko har karshe bai ce komai ba ko dai baya ganewa kwata kwata ko bacci yake a galabiya ba dai bacci yake ke ɗaya ya yi a shi don haka ka ajiye wuta da fitattun wanda ya tsantsa ko abu da nan kaza kaza da irin nau'in kwano kaza an hana zuwa da shi ka tsaya wannan duk wanda ya taho komai girman sa komai mai ne da kakka ba shi tsallako da shi ka tsaya ana ga ba inda ya bayar ana karatiya ka kwano wannan ya tsaye da gudu ya rarrabe ya ce ya ce ya kafa ya ne ne ne a bayan ya fara tsima sai ka zaki kan ya shiga cikin ko ka gani wancan yara ne ko kusan manyan ma haka ne to mu yanzu ya bamu yi tun da gwaji wannan gwaji in ku ka je ka ce za ka gwada sirri a gidanka ka gani ina ya za a ka fitar da sirri irin na gidan manzon Allah din nan ka fitar da sirri irin na gidan Abubakar din nan ka fitar da sirri a cikin kaza din nan to ya Allah wanda ka ba wa bayan Allah nan da'a shugabannin su mu ma Allah ka fara mana da'a a zuciyarka da'a ga abin da annabi ya yi masa da'a domin in ba mu samu wannan da'a ta tarbiyya ba fa za mu ta yi ina rushewa gidajenmu nan ba mu iya rikon su ballantana mu sai za mu haifar da wani abu wayan nan maharba da aka ajiye wa kano talatin ramiya وجعل عليهم Abdullahi الله بن جبير أكنت أمس عبد الله بن جبير شنو وأمير رسول shi ne komandansu shi zai ce a yi harbi shi zai ce a yi amara hun bi Allah ya barahu amakinahum kaifa ma kanat halu duk yadda hali ya bata mai wa qala lahum inna la galibi na. annabi kenan ba za mu gushe ba muna masu nasara ma bakaitum fi amakinikum har kuna wuraren ku فرموlar aduwa kuna harbin makiyan da suka biyo maka baya wata hamuna zuhurana kuna tare mana bayan mu bidalika da fi'lan wato a aikace sai ka san ka ce ta haƙi daral ma'araka fada ya fara aka fara karawa wa anjaza Allah ta'ala lahum wa'adahu Allah ya aiwatar musu da alƙawalinsa ففر المشركون مشركين فكفار وضو أمامهم تاركين كل شيء سنا بنين دكتن قومي ba abin da zai baka dariya ce ma an gudu an bar ganga ba ake barin maganar ganga an gudu an bar mata an gudu an bar doki an gudu an bar abinci an gudu an bar kaza gaba ki ɗaya malam mata abu a hari harin har ya kai kan cibiyar su mu'askar nasu inda aka shata za a faɗin an tsallake wurin an je har mazaunin su rumfasko haribina bi an fasire wal mu'minuna yansunahu fasar mu'minai na kashe su kisa ayyakatunahum qatlan bi idhnillah wa tahayyidihi lahum saboda sun ji Allah sun ji manzon Allah wanda idan manzon Allah ya bi Allah wannan ma ra'ar rumatu shaytan sai zo ya kala masu Allah ya wannan bai zama wasi a gare ni. amma ku ci gaba da gwadawa wajen amana ku ci gaba da wajen wara wajen alƙawli ku gani la Allah ɗin masu gwadawa suna fashalo to gwada sai fashalo kila goma yi wani abu walan ma ra'ar rumatu lokacin da maharba suka ga hazimatal mushrikin wal mu'minuna yajma'una al ganaima sauran mu'minai an ba su dama su kwaci irin abincin irin tantunansu fatonsu fatan wacce tsiya wacce ta kasa gudu an sarke ɗan ƙaramin yaro ya rude an ɗauke shi an haɗa da abin nan wane ne an haɗa an fara kama bayi tun da su musulmai ba ba kashe yaro ba ba kashe mace ya ce an fara kama gana ganaye yi to duwayen duniya suka zaune ba cikinsu Kalu ma kalmatu baqa'ina ba. Me amfanin tsayar mu nan. Wanda su ya ga nemona ba ya ga nemona mutane na ta kwafan gari ba. Ku hayya bina. Nan zai da ban mu sauka ila sahatil ma'arakati. Lina ganima. Tazakkara lau Abdullahi Zubi Jubair. To lokacin nan na jin, wanda bai da ƙarfi ba, ba shi tasiri ba sosai ko. Don wani bulu, ina ganin in an ba shi tasiri sosai yana ya kashe mu wanda ke kira su ma fatan na samun su amma dai su kan ana musu irin wata a'a zai su dafa murta ke ana faɗa cikin gidan shugaban ƙasa kan dafa a waje yana ba za su shiga ba da an ce musu kafa shiga da inda za su yi ana gumurzo ana gumurzo ku za su iya an suka shiga cikin su raba faɗan amma an ce kafa shigo dole ba a san abin da zai zo شيء كذا كأي صلاة وذكرهم عبد الله بن جبير قائده بأمر رسول الله وتأولوا سك فسر سك مرت مجنم ونزلوا سك سك أبوز إلى ساحة المعركة يطلبون الغنائم وكان على خير عن المشركين خالد بن الوليد Khalidu ɗan walida yana jagorantar dawakin kan shirkai. Tunda shi ba a gan shi a filin yaƙi ba, ba a gan shi a kaza ba, ashe yana bayan dutsen nan. Yana neman yadda za a yi hauro. Fasahar manzon Allah ta rutar da shi. Ya zagaro ya zagaro ina so in biyo baya, ɗaya ne ne ba dama. Ya duba sai dai ke jama. Ya buga ya buga sai dai ke jama. wanda zai ga mutane sun sauka da kanmu kaga menene da za a ce sharri zai da ce haɗari kan haɗari kuma ba lafiya na zai ba shi aurensa lafiya lafiya zai shigo ta baya kuma dawaki dama kafin sultan dawaki ba ƙananu ne ba manyan ne tamkar a taimaka maka yan jirgin sama masu sakin gama nan wanda suke da gurgurza yake sai da biyo ta kafa خالد بن الوليد فلما رأى الرماة دي جماعة احلى لو مراكزهم فانظر إلا تعجيز هذا إلا قليلا منه سر بخيله يا فاطمة دواكنز عليه فاعتل أماكنه يبقى ورد وقتل من بقي وأنت تترجي بس سوقما يكشف فيها ورمى المسلم آه، المسلمين من ظهورهم يفعل عرض مسلمين تبايا kuna bi sai ga shana ku me nake gani kuna bi kuna kashewa kuna kamawa sai ga raba da kayan raba shi sai ga wancan an taka masa mashi sai ga menene ba sai kallo to yanzu yaya za a yaka. An ana can suka hango dama ka gani karro da karro suna ganin nan ya caka mai a baya suka dawo da mu a kasa musulma ya tafiya sai da kafar a wurga goro a baki sama da kafa ta haɗe kawai rafafa ake yi rafafa rafafa Nan ta kore ke ainihin ta wata da'ada'u lidalika nan ba suka ruɗe ya yaya za a yi suka kiri tare-tare fa'adal mushrikuna ilayhim mushrikai suka dawo wa waqa'u bainar rumati aina suka fada tsakanin maharba annakilina wal muqatilina alaha da kuma masu yaƙi ta can alha'ijina masu kawo a yana guda da sun ji shi an karkashe su da wa waqa'atil kadhikarisa lan hadariyahu ta da ta dalili tsaya ta so sun sha zarafi amma daga baya gaba da aka koma ba a jin maganar shugaba shugaba ita ce abun suka فقتل سبعون من المؤمنين ومن بينهم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وجري رسول الله ظن كان روح ناسي في وجهه وكسرت رباعيته وصام الشيطان ليس ان يجيه حتى ذا بدل فكري قائلا يا سواء محمدا قد معك قد لوني اكلوا

من نه قدی من نه سوگی من اون هم میدونم اینجا کوبا بچی که دبی بچه دارم نه حالی هی عدلنا في الأمر نائلة عن المضاف إذا التقدير في أمركم هذا في الأمر في أمركم وسعنكم يريد ينا نجي تنازع الرومات جاء إن جاء نرن دون مع قائده عبد الله بن شبيب حيث نهاهم إن يانا مسو عن ترك مقاعدهم وذكرهم يتناقض بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنازعوا في فهمه سوكا جادة فهمتا سوكا تلسان أنا نبي نزع سنة ترى أياجي أقاري وكرسوا الأمر ونزعوا فكان ذلك بعد أن رأوا إخوانهم بعد أن ذا سنجا قد انكسروا wa ada'uhum kada in hazabu makiya sun karye sun fara gudu inda sun ci gaba da tsayawa a wurin din da karshen ta sai dai kalbi shi ma ya zagaya koma tun da an haka ma wala ma ita shi za a ji tsanan kwanan da yake dole shi ma ya kula ya tsere akwai na hau. Eh, na'am, haru نعم نعم إن هزم المشركون في أول sun مشركي a farkon فقط hatta shuhidat nisa'uhum har sai da aka ga su musammiratu sun zage damtse an an sawaki a suqihin da aribatun suna masu gudu fi a alal jabal sautan bin al-athari wa min hinna hind bin utba Me surutu dan mata abu sufyan ta falfala ta hau dutse imratu abi sufyan nan wani abu kadu bi fa ina ne filin yaki ka dubi mata anna ba a ganin Da hmm? ba za ku ce hun hmm, anan ba me ake nan me aka ce shuhidar nisa uhum ku. yau ta ɓace mace ta zage dambe in ta zage damɓe tafin hannu ya fito da san ya sace hannun ta rufe ta zage damtse ta ɓaci ta zage damtse ta fito cikin hijabinta ko cikin bayafinta tana falfala gudu shi an soke yin na ga kori ya fito waje ba ta ba a ganin korenta, ba a ganin kafarta yanzu har mu da muke da awon alasunna idan ka bi yanzu matan nan ka kafa su uku ina tabbatar maka karshen ta kashi biyu ba su da safar hannu Hmm? in an duba mata ne kawai ba a kyau garin don za a yi mana mata da ke muga nan ki don da kada ta wurin don ba komai ciki in ka bibiya da za ka ce musu miƙe tsaye tana miƙewa za ka hijabi tare da ƙorinsa ne kuma an sa wata ‘yan safa to yi amfanin safa ga gori a waje duka ce ina ake kallo kauri da waje ba a maganan kafa in ma da yar safar ko kuma haka nan wannan kafa kamar faskare haka ake tafiya ga ta nan waje dan hijabi dan haka sai a ne gantali ne wannan ma ko bai rasa bai su matan arna ba a ganin su ba a ganin kafarsu hatta idan isa ta kai a amarya haka ake rike kayan wannan rike mata kai ba ma aka ban hajiya na kira ta hajiya ne ba don ta aikin hajji ba madan to ana ku haka za a samu bayi wannan ta rike kayan haka wannan ta rike bayan haka haka take tafiya sun gida sun gida sun gida in za a zai da buka garin hijira da in za a yi ne sai da zahabba bane ba ba kyau duk suka ga wula ta yi wahala mana an yadda wannan kayan ta falfala ta shiga dutse ta samu ta amma ina kaga nan sun jawo jama'a bala'i haribatun fi a'lal jabali sawtan min al-asari wa min bainihin nahin dubintu utuba imratu abi sa ita ce wacce ta dinga zuba zuba hamza wa shi din nan ta dinga zuga shi har abu da ya koya ku amma ita ma ta ɗanɗana ko a yaƙi idan Allah ya taimake ta ta musulunta ya sa dole duk abin da aka faɗi dama faɗa mu da ita bata musulunta ba yanzu babu ƙarfin faɗa tana daga cikin manyan matan sahabbai masu bautan Allah masu himma amma ka ga matan Abuja a Abi Lahab ka ga ita bata musulunta ba tabbat ya da Abi Lahab bin wata can ƙarshe aka ce wa mar'atu hammalatan hamabi ita kam bata karewa ba قد انهزموا وهو معنى قوله تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أبدا الدخل منكم من يريد الدنيا أكون هارو إرادة الدنيا وحدها الدنيا اذا إتكاد غير معصية ba أشياء a ce saƙo ne ba sai dai an walakin ma tarattaba anha amma abin da ya biyo baya min tarki ake rasulillahi wannan shi kawai ya zama bala'i wa talibud dunya yau ba masu neman duniya a yau idan talabaha in ya nemi duniyar nan min hillina ta hanyar halal walam yakhali talabuha biwajibin bai rusa wajibi ba bai bar wajibi ba wajen neman dukiyarsa ولم يعمله على فعل حرام نيمن دوكي أبي ساسي عيكة حرام با يكيري با قوي كي لا يعظم ولا يلام وهكا وهم الذين نزلوا إلى الميدان سونا سقطوا قبكي أن يجمعون الغنائم ومنكم من يريد الآخرة وهو وهم عبد الله بن جبير والذين صبروا معه يعني في في مراكزهم حتى يستشهدوا فيها وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم kun ci nasara sannan Allah ya rike hannunku daga gare su don ya jarabce ku Ba zalika ikhbaru an tarki ikhbaru an tarkil qitali labarin barin yaƙi ne lamma asabahum min ad-da'fi saboda abin da ya same su na rauni fi na mara au an fusaro ma'asurina lokacin da suka samu kansu a tsare mana a kewaye masurina baina rubatin mushrikina baya maharban mushrikai wa maqatilihi wa maqatilihi fa as'adu fil wadi shi ne suka ruga ta cikin dangare na haribina da anfusihim wa hasala haza, bi ilmin lahi wannan abun ya aku da ilimin Allah Allah na sani ainihin bi ilmin lahi ta'ala wata dabirihi wal hikimatu fihi da hikima kuma a ciki da aka yaka ashara ilaiha ta'ala bi qawlihi li yabu taliyakum ay فيرى المؤمن الصادق من المؤمن المنافق الكاذب أصلا مؤمن إن قد منافقي مكريشي والصابر من الجزائي عنهم يعني ما يحقوني دقما يراشي وقوله تعالى ولقد عفا عنكم بقصر يريد أنه لو شاء يؤاخذهم دايا قدما دايا كما صبي معافيتهم ainihin bi ma'asiyatihim amra rasulihim saboda saba umurnin a ainihin manzonsu sallallahu alaihi wa sallama fasallata alaihim almushrikina ya tsoro musu mushrikai fa qataluhum ajma'in Thank you. zai shafi a sauran nuna ka samu mace a duk tare kuke majamu a dayan ka ba duk ka ya shafe ka ya shafe ko majamu a ɗaya ta fafa ita ma ba gaba ɗaya ba cikin yaran ka wani shiga daji ko an ka samu biyu suka shiga daji wancan suka tafi shan ruwa daga shan ruwa suka nemi gindin biyar suka kwanta to inda suka auku sai sun shafi gaba ɗaya ba ake cewa da ya kamata duk ka sake bala'i an ce maka shugaba duk waɗanda sun ka shi bai dawo ba an ba ka dama ka hukunta shi duk hukuncin da ya dace kai masa in ko ba zai karɓi hukunci ba to zai shirgi da tun yayin da ana shige jama'a ana gabatar da jama'a ana nuna musu ma ka'ida lil qitali hada lil amali in ka gaba za ka iya bi ba da gaske da kakka ga ana dariya duk wanda aka kai ka ne shugaban kaza ainihin kawai ka ka yadda dole za ai ba ma shugaban sai an ga yaji yaji haka sai alama mutum yana da dan yaji yaji ina za a fashi shugaba ba a samu mai hakuri a dora masa shugabanci ah, irin wannan hakuri da ya cutar da jama'a wanda ke ba komai a ah, ba komai ta ku ji tsoron Allah dai yanzu ka an gaɗa ruwa ne ka ji tsoron Allah duk wahala na maya shugaba kada ka gudu kan shugaba da tafi gaba ɗaya ba ya ɗora kai sai su yi aiki shi kawai biki ya hanyi wa lafiya ban da lafiya wani irin lafiya sannu to an gafa an bin abi waqqas ya kamata Allah dabtar shi shi kan da wannan shugaba sa'ad bin abi waqqas bai iya tafiya lokacin da aka je ana son za a fara fada tun da yana son ya yi ihu ya yi fada sosai da ya cancanta ba da kan gado aka fashi aka daga ta ba kan rumfan da aka aka yi ta amintatta yi na kan rumfa yake yi ya wani kyau kansa sun amince ya canje ci gaba bayan wane bayan wane ta mai ke abin sai duk ihun ne irin kafa in kace kaga karfin da to inda maruru zai fashe sai dai ka ga wani maruru na fashewa kafin a gama yakin ba a fara shi ba amma ya jira kiran shi ya kwanta sai bari ka bi asibiti a kai shi gama ne a kai shi ina so suka san maganin ce kai ke ina ga aljanna kuma an gara maka shi ma ya san da rawa makan bai cewa shugaba ban da lafiya ana ce masa afar al'asar fi a zakin manzon Allah cikin kumbansa shi wannan bai fidda kumbansa fili ba yana kawai duniya saka ka sake a tare da shi a lokacin haka sai ga aikin manzon Allah abba cikin gida ya san zanar doki zaɓi iya faɗa dan da za ka tafi fara sai ce labbai ka wata alaika al'amuru ka. kamar irin dakarun da kai sunan da ya sake sun dakarun british na na wani bakashin wa kowace falamuru ke fanzuri ma za ta amuri to mace ma Ke wannan abun ai ko dauke shi kusan za ta buku kusan horarwa ne na ainihin abin nan ba maganan a ce to shugaban in yi fita ai shugaban eh, da a ce a san ne bayan kun ka shiga Hmm? ba an ke wani a cikin su ba ana nufin yi gyangyaɗi so ba sai kun ga min kafar ba ku ba su da kafar ku da aka tashi aka ce to yanzu shugaban kasa yanke masa hukuncin kisa to amma da wuka ko da bindiga ke yi na abin harbin tanka za a harbe shi da shi abin da ake fasa bullet proof da shi to da shi za a fasa saboda laifinsa ya yi girma komai kankantansa wannan rpg za a fasa shi da shi don kowa ya gani dole shugaba ya kalli abin ana nufin kana baki ai da gangan ne amma kai ka samu ana karatu kan jejjeri kuma kai ba yaro ba komai ba yaron kansa ana tunanin irin hanyar da ya kamata kullum su zo da bacci sau da kanan nan da yake da suna a kafa sallata alaihim al-mushrikina an fa a ajma'ina walam yubqu minhum ahada inda Allah ya ga dama da ya musu haka idza tamakkalu minhum tamamal dan sun samu dama a kansu mushrikai sun kama su tsakko ina iya cikin su arafa walakin Allah sallama sai dai Allah ya kubutar da lokaci guda ya kawar da mushrikan هذا معنى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين فالله يكرم إليه هذا ما تضمنته الآية الأولى آية عن خمسين دبيو أما عن خمسين أكو أما الآية الثانية عن خمسين أكو فهي عن التصور العالي عن سورة تورن التي كان عليها المؤمنون وند مؤمنين كي بعد حصول الانكسار بين اعظم مكري ونيادي والهزيمة فيقول تعالى ما يقول قبله هناك نهر لما تم الهزيمة لقد إن بضع يقاري فكري وتقارك وضع بقارب جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعض أصحابه من الذي يضعنا tare da wasu daga sahabbata ala sakhara tun da wannan ya nuna maka annabi bai gudu ba manya manya sahabbai duk da ta gudu ba ne safari uku daga gefe dutsen uhud فجاء abu سفيان sai abu su ya zo daga can baya baya ya ga tarin mutane Allah ya sa musu tsoro ba shi ne ce Allah ce zai sa tsoro ba to ga tsoro ka in jama'a ne duk masu rauni ma amma da abu su ya ne ya kasa ya tsoro ka فارتفع على نجره يهو ونتأن تدو إن ذلك من الأرض وقال أفيكم أفي القوم محمد هذا شيء نتاج الدماء يكي محمد نازك متعنن فقال لهم رسول الله لا تجيبوه ثم قال أبي القوم ابن أبي قحافة هذه هذا ملاقات بذلك لا تدخلون لها غفنيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطي القوم عمر فقال النبي صلى الله عليه لا تجيبوا فدو بجسر إن كنت تدوسي أقول كتك فاقا وشو قبنك كنت كتب إبانا فوضا وكا إتغلو ثم التفت إلى أصحابه وعيد أبو صفيان وقال amma ha'ula'i fasar da kuki a gwanan an kashe su tunda mun iska na ɗaukar ainihin magana ɗin tunda a lokacin faɗan waɗannan da ƙarfi ake amma wayan nan an kashe su fa qala lahu umar kadzabta ya adu wallahi fa qad amara alaka allah min man yukhzika bi kariya kake bakin allah allah ya rage maka wanda zai ci gaba da tauba ka فقال أعلقب الأعلقب التوحيد إيش هو الفم هو الفم هو هو التاي سما يو هو التاي سبا وجن ببن جنس نريش أجل تاياكي فأجابوه بأمر رسول الله أنا بيت كباتي أمر قائلين الله أعلى وأجل تعرفوا تعرفوا في لي سنة قال جنكي annabi na kare Allah kaga daga nan bambanci ya bayyana Allah kuma na ji kuma yana gani su ma suna ce ai tun daga nan ya kamata abin nan mai shi da su wai wata mukabala ce aka yi ana mukabala da yan shi'a da yaran alusunna kuma zama ta su ce ya kuma yi ce su wani su ce ya Allah daga an bambanta sai suna kiran Allah wanda na kiran kuma yi ana kamar a haɗe zamba wannan sun shirya wannan sun shirya wannan na rike da sanduna su wancan ma na rike da sanduna an yi wannan abu a garin nan da an yi da yaran uba mu ne ma muka yi sau da kana da yana ce sai ya wani hubal annabi ce ku amsa ne za mu ce yana ce ku ce a ala wa ajal Allahu a ala wa ajal fa qala lana azza ala azza lakum ai muna da izza ba ku da izza فقالوا بأمر رسول الله الله مولانا ولا مولى لكم kaga ko bai so yake da nasara to a ce wannan abu daɗi ne da wannan kamar a ci gaba da yi na'am mu koma inda muka taso ko da daga na ne na biyu wani farko ne ma ko izi tus izo na kenan ai afa ankum Allah ya yafe muku fil waqti allazi farartum lokacin da kuka gudu mus'idina fil adwiyati fil awdiyati kaga a yanzu ba hujja mutum zagi sahabbai akan wannan ai kun gudu da manzon Allah wane ya gudu ba wanda zai faɗi wannan magana sai zindiki wanda ijradin ayan bai ji sauran ayoyin ba tun da gashi Allah ya ce ya yafe muku to kai wane ne Allah ya ce ya yafe ka ce kai baka yafe ba wa'ai kai wanda kara ne kai na kada biyar sai da haka nan wannan haka mus'ab me yake da suna Allah ya riga ya yafe musu cewa yake musu ainihin afa ankum fil waqti alladhi farartum mus'idina fil awdiyati harijina min al-ma'rakati wa rasuluhu صلى الله عليه وسلم يدعوكم من ورائكم إلي عباد الله ارجعوا وأنتم فارون ولا تلوون على أحد ما قوى ولي تعمق أبوا أي لا تلتفتون إليه وقوله تعالى فأصابكم غما بغم من يفسر الصرف أيريد جزاكم على معصيتكم الله يعطاك أمك وأكم وأن أصاب ودفك أي ذنب والذنب عالم عالم النفس لذيك السدري سبب لقنش الوجه والصعوبة وصعوبة الحال وقوله بذنب أي على ذنب وسبب الذنب الأول فوات النسر والغنيمة والثاني القتل والجراحات bai saba da wancan nan na haru ba wa khasaka jiranatu nabiyihi musamman raunukan da aka yi wa annabi annabinsu wa idaatu qatalihi da ya kashe shi وقوله تعالى لكي لا تعذروا على ما فاتكم ولا ما أصابكم أي ما أصابكم بالدم الثاني أبن ليس أميكو أبن إنسكي لبيو الذي هو كبر قتل الرسول لعبار كشي النبي لكي لا تاغنوا على ما فاتكم دون كذا في بك إن شكين أبن دي سوسر لكم من النسر والغنيمة لي أكي بزنسر عن كسر الله ولا على ما أصابكم وأبن دي سانيكم من القتل والجراحات فأنساكم الغم الثاني ومن بك بكين سكي لدينا كشي النبي يمن صدقوا ما غمكم به الغم الأول الذي هو فوات النصر والغنيمة وقوله والله خبير بما تعملون يخبرهم ينا بعض الأبار يخبرهم تعالى أنه بكل ما حصل منهم تدعبون لي أو كل غريسو من المعصية وتنازع وفرار من المعصية وتنازع وفرار دك عليه وترك للنبي صلى الله عليه وسلم في المعركة برو النبي أتم لنياك وحده ولزامهم وحزنهم خطير بك إن فتن فنا وحزنهم خبير يا النبي نتفكر سنة مطلع عليه آه، عليه عليم به وسيجازي به المحسنين بإيثانه والمسيء لإساءته أو يعفو عنه فقد عفا عنه والله عفو عن كعفو غفور فمن دون معنى آيوين آه هداية الآيتين آيوين دماغه نقيد مخالفة القيادة الرشيدة والتنازع في حال الحرب يسبب الهزيمة المنكرة أيكون جي fassarar wannan saɓawa jagoranci ma'ana tabbatacce tsararre wacce na za'a fi halin harbi ja in ja a cikin halin yaƙi ko aiki ne a ce za a yi mu fara tana ja a faro ta can mu faro ta can a ce duk ɗaya ne sai ce ga inda za a faro a faro wurin a daina tunanin a daina tunanin wai in shugaba baya nan abin da ya tsara ya za a wafe shi ka duba ba me ya same ni jikina ne na jina tafiya na bari kada in bari in fadi sai na ja jiki haka kamar zan yi fitsari inda na je zan yi fitsari nan kwanciya na yagin bishiyar malam da wani ya duba mai ganda da kawai ce ku ci abinci wani ke na zo da abinci ce na ba jama'a ban manta ba kuma na sanar da wanda ya faɗi kuma jira ike Allah ba fa mutuwa ne ba na ce ba za a ce ba kowanne abinci ka zo da shi sau nawa ake haka harin ka'idan aiki muddin aka tsaya aiki duk mai son kashe maka aiki yanzu ba karatu muke a nan ba ta wani ce akwai zafi ga ruwan sanyi kana so da bokitin ka kana so da ran sanyi wanda ba za yi kana so dan Allah ya zaya ka nan na wai eh? duk abin da muke cikin an rosa ki? to haka wannan mutum ne ne ina kallon shi da lamarin yadda da kuma da wai na mai yaran tsirra sai da ya tafa gaba sai dai ka yi hauri da ya inda ne ne shi ce sai dai mutuwa na kake kira to wannan dai jikon ban mutuwa Irinci ne, ta biyu ta yi ta wuce, ina da ƙarfe ɗaya da wani abu ya yi. Akwai abinci a motoci, akwai ruwan zaƙi na shafi a sha wannan ruwan mara daɗi. wannan mai sanyi ne ko mara sanyi a ɗebo a ta ana ci gaba da ake mala na shafi zan faɗi na za ki tafiya zan kife sai na tuno abin da ya same ni a gonan nan sai na ji a ciki da jayi ce ina nan zuwa ba ɗan zagaya Ɗan zagaya ko ana aiki kafin ba da ba sai da na bagaya na taka na taka na zai gindin wata bishiya kawai yankin kire na faru ina jiran ya dan sabon ilafa in sake tasowar dawo to sai je fara raba abinci to ban san wannan mutum abin da ke nema na da shi me yake nema na da shi me yake nema da shi wallahi ban sani me yake nema na da shi me yake nema fata wallahi ban sani wanda ya na bar magana saboda kada wannan amma wannan karatu ne zo kai ko da zuwa ba sake zan ba. zai ba zan dauke wata ke akan wannan san da za abun nan abun da bai saka kana karya ba kafin a watsa mu muna shirin watsewa hmm? kafin na ce ko matse a bana ne ne muna watsewa da kawo to balla sana ha zaka zama kana faɗa ka wani akan wannan da za ka yi abun na kake kila cikin na akwai wanda zai shugabanci kila akwai wanda zai ci nasara to ga tsarin yadda ake yi ga tsarin yadda ake tafiya har dai muddin za a samu wani ya saba an tsara an ce kaza ba za a ci abinci ba sai lokaci kaza ce kawai shi ko sa ganin na yanke jiki na ba zai je ce ka raba abinci ba ka bo wancan ba amma wanda ya zai da abinci na iya shari ya na ga kafa abinci aka dinga raba mutane burodi da menene sun da labai hmm? to ko jahilci ne wanda zai isan ainihin tsarin tafiya ku dubi Aliyu bin Abi Talib ne ba ya je yaƙi ya dawo daga yaƙi ya ci nasara ya zo ya buge soja a dab da inda annabi yake zai shiga ciki ita wa annabi rahoton yaki yace dole irin wannan jama'a ba za a basu babu komanda ba yace wannan komanda ya rike zai shiga ciki tun da akwai ɗan rafa ya tafi yace yana ba annabi da rahoton yaƙi ga abin da ya ga abin da yake mun fita lokaci kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kafin ya gama ya dawo shi wancan kawai da zuwa da aka ɗora shi shugabanci sai je kawai ya ɗauko akwatin kaya Ita kawai zai ɗauki mai shi gudan ka tafi ma shi da kyautu kai ma ango kai ma ango kai ma ango Allah ba musu mai afai kaga idan annabi ya fito zai gamu ya gamu da kyau wannan bai ya fata Ali bin Abi Talib amma duka wayannan darussan babu wato in ka kalli mutane sai tunanin da zai zo maka inda yana hakika ne da kake ba zan ke mu ba wannan mutum musulunci ko kuke yi mun san ku ko menene musulunci ba ko musulunci ba mun san kowaye Allah ta inda Allah ya faɗa ba da mu a fafa ko mun san kowaye Allah shi kenan Ali na fitowa ya ga mutane haka ya kiwe ya burkuce ya duk kowa ya ɗauka dawo da ita aka dawo da kaya kaf aka mai da su akwati aka kulle wannan mutum sai ce Aliyu ya wulakanta shi sai je faɗa sai ga abin da tsanin gaibin na je an yi kaza an yi kaza ya zai sake ya karɓe ya yi kaza ya yi kaza ya ke kai man kuntu maulahu fa aliyu maulahu shi ne asalin wannan riwayar ba nauyin halifa ne shi a duk in dai annabi ya ɗora shugaba to fa annabi ne ba dama ka saba masa duk wanda na shugaba shugabansa to aliyu shugabansa ne a wannan jifan ne a wannan tafiyan idan dai cikin ku wanda nake shugabanta a cikin ku to aliyu ne shugabansa so ko me ke damun mutane sun dai a zai ta faɗi sun soke za ka ga hammar su suke har wani daɗe suke ji to shi da ni nake ta shakka wai ne ya faru menene matsalarka shin kai ba ka zo ne in shugabanci jama wannan ba shi ne ba in ka kalli ma baya ma cikin wannan to menene matsalarka shaji wannan amma gaskiya na ji haushi amma Allah taimake ni ko su a cikin ba nuna musu na ji haushi ba har yanzu ma wasu babban Allah ba su san mai na san Allah ba abincin ba wallahi ba san Allah na san Allah ba abincin ba wanda ma ya ba ya ce ba araba ba fa ba ai kaza ba da dai an so a ai nace ba ko Allah kawai magana ta hauce وتناظر فيها للغرب بسبب الحزيمة منكرة ما معنى جنيو أنما مخالفة القيادة الرشيدة هو مخالفة مبايتة والتنازع في هذا الحرب أي أمرني أو أي أمرني يسبب الهزيمة المنكرة أقولنا هل الخلاف كله شر جماعة فأعني جبادان فشر إليه na ji bakin ciki da wasu ba sa cikin karatun ba wanda suke ganin suna kusa da na kira su ta ga wani halin ka kenan ta ga wani halin ka kenan to amma kuma Allah sa ba sa nan dan na ce ya yi kaza zai tafi na ce min kaza amma da Allah ya sa yana zaune na ce ka ga wani halin ka kenan inda kun ne ga ya masa abin da aka yi gama kai wurin ka bai yi ba kuma sannan akwai wasu yan baran da suke goyon bayan shi taban washi wadan shi aka rubuta shi aka yi musamman shi dai abin da aka yi ya saba yace al-khilafu sharru wala walakinahu fi sa'atil harbi ashaddu sai dai a wurin yaƙi ya fi tsanani ma'ana a wurin aiki in aiki ne aka samu tsanani sabani ya fi tsanani daga sabani haka a cikin mu ana zaune ne in aka fara gaddama in bai ma ba sai ka tashi ka tafi ma eh? in a gidanka ma duka suka salamu alaikum jama'a na da uzuri da Allah bai haƙuri ko yi haƙuri zan tafi wuri kaza za ka zama ya ɗakin in a gindin bishiya da suka zuwa, kofar ƙofar bishiyar gidan ka shi ka ce da Allah ina zuwa kisa ولكنه في ساعة الحرب أشد ساعة الحرب ساعة العمل ولهذا قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا إلى أن قال ولا تنازعوا وتفشلوا kada ku dinga sa'ansa kai gaddama za ku yi rauni wa tazhaba rihukum karfin ku fi zuwa fi al-aya min suratul anfal mutafikan inda muka taso sai dai na manta o layin farko ne ma na biyu ma'asiyatullahi wa rasulihi sabawa Allah sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والاختلاف بين أفراد الأمة تعقب آثارا سيئة saɓani a tsakanin al'umma na biyo baya da gurabu sakamako mai muni ta akibu a kara na haifar da gurabu sayya masu muni a kafuwa hukubatar duniya ƙarancinsa hukubar duniya bil hazimati نرشي بنصارى فهي كمان جد أخي نرشي بنصارى أياكي أخي نرشي بنصارى أعيكي أخي نرشي بنصارى ولها بالدولة بتفير جملة والسلطان إيه كل غير كتانوك إن جل مجل كتان مصافاني هذا كان إيه كل غير كتانوك أقول نهارو شاهد هذا حال المسلمين اليوم يا جماعة إيه كل غير كتانوك akwai wanda Allah ya bashi basira tun farkon fara karatu ke to yanzu mai zamu yi kwanaki nan kwanaki nan kwanaki nan kowane kwanaki duniya suke nema shahidun haka to amma wannan muna magana ne akan sabani هذا حال المسلمين اليوم يقبل اليوم أنهم an afa Allah wa rasuluhu bayan da suka saba wa Allah suka saba manzon Allah bil i'rabi an shar'illahi wa ihmali ahkamihi ku duba ba har ne ne ya sadu da sarkin musulmi Sai daga cikin sarakunan musulmi aka yaƙi aka juyi mulki aka wartake shi an ne ke ga kai me ya same ka me kuka yawa Allah Allah sarrai mulkin ku yace eh, yace yace yace me yasa kuke shan giya yace ai bayi ne da muka sai tsaya suka rinjaye mu mu ma yi muka daga sana su to me yasa kuke saba alƙali ita Allah an bayin nan ne dai da muka sayo su suka baka halaye mu suka fata ma tarbiyya yayin ban tambaya ta kai uku yake ma za ka sai abin da za ka saya domin kada Allah ya saukar da masifa a kafa a goro sallan ba goro ba ne ba na itikafi ne ko itikafi ne goro itikafi ne wanda ya sa aka ɗauko masa wani daga kurkuku ya yi hira da shi da zaka ka lokacin ce to fita min daga ƙafa don kada masifa ta sauka min a ƙafa. kai kenan ne ne yanzu dai ba zan ci mutuncin ka ba saboda bako na da haƙe kana da kwana uku ka sai abin da kake so ka sai za ka bar min kafa ba والتعصب للمذاهب بقبيلة مذهبوبي والرضا بالانقسام ديدا على الربو والخلاف هل بهم شيء كيف ما هل لا أظن ليس أنسو من الذل والعوان والدون بكما بايا بنا نأقو ما من معصية تصيب العبد باو ليس أقول ليس مباوى إلا وعند الله ما هو أعظم منها babu musiba da za ta samu bawa face auren Allah akwai ruwan da wannan musiba. Me me ike da suna ka gode wa Allah ko kana bakin kura babu shi ko kana bakin kura wani ce bakin kuran gode wa Allah ke yi akwai bakin da ya fi na kura akwai bakin zaki to Allah ya baka a bakin kura kai sa akila ka shan amma eh, duk abin da ya same ka akwai wani gaba laifi kai wa Allah sai tsoro maka kaza to dan kaza ta din dan an ne sakamako ne karami daga abin da ka aikata kuma ya tausaya maka ne ya tsaya a wannan in ban da ba za haka ba akwai ninkin da ya ninka maka ما هو عظم منها فلذا يجب حمد الله تعالى يا وجب بودي والله على أنها لم تكن أعظم إذا ما في من تصابك كبودي والله تبودي والله كما في من جكل كتصابه إيه أنا كتصامه أي كم كتصامه منين أي كم كتصامه كبودي والله جتصايا هذا نهضو ظاهر حظيمتي Eh, odo an nikimatu zahirin karyewan odo azaba ce masifa ce zahirin wannan rushewa ta odo masifa ce wa batinuha an ni'ima amma in an duba cikin ta ni'ima ce abin da ya samu annabi a odo a harari me masifa ce amma in an duba ta ni'ima ce a batini Ba bayanu zalika bayanin wannan anna anna alimal ko allamal muslimun musulmai sun san annan nasara wala dai mata yatimmani hasaba sunanin ilahiyya suna cikawa ne yadda Allah ya tsara fama asbahu ba'da hadhihi hadisa, basu wayi gari ba bayan wannan hadisan almu'lima ya gafalo na suna gafala tilka sunan aw yahmilunaha sun shiga sun shiga takarar sunan Allah akwa take ba ban goyi na biyar bayanu haqiqati haqiqatin kubra bayanin wani babban lamari wahiya anna ma'afiyata rasuli saɓawa annabi marratan wahida kuduba wahiya fi wahidi wahidin tarattaba alaiha alamun musiba ta biyo baya wa jirahatu kuma wannan jirahatu har annabin yadda ta same shi an ga bai laifi ba shi ne kana cewa majamu akwai abu ya samu zai haɗe ku duka har sauran majamu'i sai ta shafe su sun musulmai dole yadda ma'ida sai ya sa ko hana kada masu fata faru maka a majamu'a kowanne shugaba ya tabbatar da kada wani masifa ya faru a majamu'arsa don in an yi to yana da zunubin hauron masifar duka ta faru kaga dole ya ɗauki zunubinsa ya ɗauki da sauran jama'a don jama'a za su shiga wahala ba tare da sun aikata komai ba aiku Allah zai saka masu hatin wa wajen hatin wa ƙasar wa azimatun wa hazaimun وفوات خير أثارا الليل كبير وكثير فكيف بالذين يا يا متعنين دا يعصون الرسول رسول الله سنة فاقا ومن ذن أن إيوان حياتهم أو رأيوانسو وفي كل أوامره بسكن تكون أمانيه أمانين أن ما فسكن سفاقا سيامة سو فتن فكاشي ونواهيه وهم يضحكون wala ya buku dariya suke ainihin ba sa kuka duk abin da a ainihin namiji zai mace za ta yi ninki sai a kirkire da dariya to in kin zan ki aika da sai ke na isa dariya kamar ma ba laifi ba ne ba ayya inna rabbaka labil misal وآمنوا غير خائب وآمنون أمنتم ko tsoro ba fahimta. هذا هو هذه حال أكثر المسلمين اليوم ومنذ قرون عدة ثم قرنوني ديوة ولا حول ولا قوة إلا بالله بغني أنا أنا جد وكذلك لا يبرأ أدلاء shi isa saboda saba manzon Allah mutane na nan ba su gushe ba a kafkace malam in ka duba bangaren musulma da idan mutum ya haddace qur'ani ai gani yake in yace Allah ma albarka ma ta tabbata ina yake yanzu daga cikin yan da jira ma har da ma da qur'ani ya shigo ya jira ma shi ya koma ana ta malan da ilimi ga shagala lam yadrahu adilla tabi'ina lil kafirina masu biya ga kafirai لا يستقلون بعض زمان كانوا في عمل أو تدبيري يا يقول يعني نعم إيه؟ نعم وجه هدايات أو جبات أبو إيه يعني نشوف جبات هدايات الآيات إيه ده وترك للنبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وترك وترك للنبي أنا في المعركة بل النبي أو يجي وهذا أنا ده أنا ليه إيه؟ ده كيف يقول الله؟ أتى يوم الله شاء هذا بذا بذا نسالي ده كيف mutum ya je yaƙi da annabi ya baro annabi ya dawo gida sannan kuma yana gidan nan aji labari annabi ya mutu wannan ba musiba ba ce ba wahada ko wani hizamihin da kuma na biyu gudu da suka yi wa huzunuhum sabirun wa da bakin cikinsu wannan ma'ana tarku lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ma'arakati وحده وانهزامهم وغصبهم خبير الله مثلا ونني مطلع عليه شيء كده ايه كانت مصيبه ka karfan karfan to amin daban daban ba ɗalibansa sa ba abin da take tambaya dai wata masifa ce mace ce sha'awa ya kama ta sai ta samu wani abu wanda ta biya wa kanta bukata da shi wanda a yanzu wata masifa da ake ciki har tsayar da shi ake ta kan je ta sayo namiji ta dinga biyan bukata da shi sai ga kawai tana ta harkanta tana ta yanganta cikin jama'a alhali komai miji ba ta da shi kuma an yi magana babu wanda take kawance da shi to shi ma namiji haka ta kan same shi yakan je ya biya wa kansa bukata ta hanyar da zai bi sha'awa ta ishe shi ya zubar da maniyinsa ya wayi gari kila ina ta zama sa haka shi kaɗai wannan wata masifa ce babban masifa sai dai Allah ya gafarta mana ah, wannan daga cikin illolinsa na farko dai ɗa miki mai irin wannan aiki na zai sadu da haɗarori masu yawan gaske a ɓangaren likitoci ƙarshen ta zai lafasa kuma ko da ta kai nan gaba ya yi aure ba zai iya tarawa da ɗa namiji da mace ba kuma sannan ina da wahala ba in ya ci gaba haka ma har ya iya haifan ɗana mai ƙarfi. Na biyu kusan ko a ce na ƙarshe wannan abu yana kusa sa mutum hauka zai wahala wanda ya zai jaka a rayuwarsa bai zama mahaukaci tunda yana taɓa ƙwalwa zai dinga a ƙarshe ya zama ba ruwan shi da kowa kuma ba tasiri yake ba ba ibada yake ba ba menene yake ba ya koma jigurin kaga daga nan sai shiga hauka to dai akwai illoli da suka kawo da yawa Ah, ita ma kuma san ita ma haka ban karanta dai illolin wannan kan na karanta akwai shi a me yake da suna a tarbiyatul aulad fil islam sai dai ba mamaki kila akwai matan da yake ta babu yawa ba rike shi ba amma dai shi ma dai laifi ne wanda yake mai girma na farko dai Allah ta yake da yake da suna ah, wa ma malakat aymanukum man eh ba kai illa ala azwajikum وما ملكت أيمانكم وما وراء ذلك شيء هم أيام بتسموا بتسموا إذا كمان ومن آه, آه، كيف جفر كنت كنا نكسر كما نعبصنا إيش فهذا الذين لفروجهم هذا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم to aha to kaga nan abin da ya halatta mutum kaɗai a duniya ya aure ya aure ita ma ta yi aure buri ne ke hana auren idan mutum yana da buri to za ka iske kila bai samu wacce ta za ba ta samu wanda ya dace da ita ba ba ta samu ajinta ba sai ta shiga wannan halin to wannan ta jefa kanta cikin halaka cikin laifi mai girma shi ba kuma mijin karshen da wani guri duke da shi kan wannan halin sha'awa Allah ya halitta mutum ita ya nemi yadda zai biya bukatar su ta hanyar halal amma wane ne ta gawara a zalika wa ulaika hum al na ko wanda suka yi kaso mai yan ta'adda wanda sun tsallake iyaka a bayan cuce-cucen da za su biya wannan ita ce doka ta Allah Allah ya haramta illa hanya guda biyu imma aure wa imma ku wa imma ku in ko babu abun nan kuma dole al'umma su duba inda irin wa'annan ƙarairayi da ya kamata a bari ana cewa ko yanzu ana cewa me yake da suna ba za a ɗaura aure ba karanci sai a rubuta da amma da za a samu gaskiya ne wa'annan mutane ke suna cikin wani hali wannan ba ka bada fatawa ka bada fatawa za su biya ne na cikin wani hali ya ne ma na cikin wani hali ne ma na cikin wani a ka je ka samu malamin anguwan Wannan ke sosai malami da sunna ga halin da nake ciki ga wannan ga halin da take ciki shi malamin da zai duba ya je ya duba to irin wannan da wuya ya yanke hukunci shi kaɗai bai rasa abokansa ko malamai a zauna a duba ce wannan ana iya auren haka to ballanta na ma kila aka samu irin wannan zai wahala karanci sadaki dai a Najeriya nan malam ba a rasa shi a yanzu tunda ba abin da yake da sauki irin ka ce za ka yi aure da zarar ka ce za ka yi aure za ka samu taimako ba ka kai to saboda kana haka wannan abu haramu ne Allah ya hana kuma wanda ya aikata to ko ula ya kawo adu wannan sakamakon ya rage tsakanin su da Allah na amma na abu eh, a sahi magana amra sunan gari ne amra ul asar wurin da aka yi za a haɗu ne da a je akwai inda suka ajiye a sake haduwa a wurin gashi nan yana dawowa shi ya su fiye shi kenan su annabi suka fita su kuma su tare shi kafin ya zo inda zai je din daga daga can madina zai shigo to suka tafi su tare shi sun zo gari da ke ta amra wala san ba su da shi ba suka ji labari ya arke الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين la